Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Kungiyar fafatukar ganin an ceto 'yan matan sakandaren Chibok da taken Bring Back Our Girls ta kawo ministan shari'a gaisuwar Chapa inda ta nemi sanin inda aka kwana game da batun ceto 'yan matan sakandaren Chibok da gwamnati ta alkawalta a yayin yakin neman zaɓe. Yanzu haka dai 'yan matan sun shafa kwanaki ɗari shida biyar a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da muke sallama da shekara ta dubu da goma sha biyar. Shirin domin iyali na begen ba za a yi nisa ba a shekara da ke kamawa gobe. Haƙa za ta cima ruwa a yunkurin ceto 'yan matan Chibok. Kafin nan bari mu cika shekara da bayyana inda aka kwana a batun ɓata ƙananan yara a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo da ke jihar Kano, inda a ƙarshe dai gwamnatin jihar ta yi bayani kan rahoton binciken da aka gabatar mata, sai dai bata bayyana abin da rahoton ya ƙunsa ba, banda haka kuma sai ka ce har yanzu tana ƙasa tana dabo. Ga bayanin kwamishinan yada labarai na jihar Kano Comrade Muhammad Garba kan wannan batu. Rahoton kwamitin ya nuna cewa akwai alamar cewa wannan zargin da ake yi ya faru a wannan makaranta kuma an daɗe ana wannan abu a makarantar nan saboda haka shi sa ma suka ba da shawara cewa bai kamata a buɗe makarantar nan a yanzu ba. Tunda har suka ba da shawara cewa wannan makaranta ci gaba da rufe ta. to kaga akwai alamar cewa hakika wannan abu ya faru a wannan makaranta kuma abin da ya sa wato ba a fito kiri-kiri an ce an kama wannan makaranta da wannan zargi ba akwai kwamiti kamar yadda aka sani na hukumomin tsaro sun kafa kwamiti na musamman domin su bincike wannan abu saboda haka majalisar zartarwa ta ga ya dace cewa kafin ma a fito a ce hakika ga abin da ya faru ya kamata a saurari wato rahoton wannan kwamitin tsaro da ake da su na jihar kano wanda akwai 'yan sanda akwai wato 'yan sanda masu farin kaya da sauransu idan har suka fito da rahotonsu to kaga za a gwada shi da shi kansa wannan rahoto sannan gwamnati za ta samu matsayin da za ta ɗauka kan wannan zargi da ake. Comrade Muhammad Garba ya ce gwamnati ta kuma duba makomar ɗalibai 'yan aji shida na wannan makaranta ta Hassan Gwarzo da suke kammala karatun sakandare a bana. Saboda ai adalci akwai yara da suke mataki na aji uku a babban sakandare wanda nan da wata biyu zuwa wata uku za su yi jarabawa neko za su jaraba jam wanda zai ba su dama su shiga jami'a saboda haka majalisar ta tattauna kuma ta ga cewa kamar yadda kwamitin ya ba da shawara ya kamata a amince a tura su a makarantu masu zaman kansu wato su saba'in da biyar saboda haka aka amince kuma jimlar kudin da gwamnati za ta kashe har ya kai miliyan arba'in da dubu ɗari uku da ashirin. sai dai ga alama matakan da gwamnatin ta ɗauka dangane da wannan batu ba su gamsar da jama'a ba inda har ma gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a kano suka bukaci gwamnatin ta sauya tunani Malam Yakubu Musa guda cikin mutanen da suka ba da bahasi a gaban wancan kwamiti na farfesa Abubakar Mustapha na da makamancin wannan ra'ayi. Ta wannan rahoto daidai ne da abin nan da bahaushe ke cewa nama ya da horo ɗanyi. Babu yadda za a yi ka zo ka ɗibi kuɗin talakawa a kai su wata makaranta da kafin ma su jarabawa sai sun sha laban da banana sannan su yi shi a cikin AC daidai lokacin da 'ya'yan talakawa suna can wani zubin ma an zo muna ta bugawa da gwamnatin ta kasa biyan musu kuɗin kwalafayin ta kasa biyan musu kuɗin neko wannan ba daidai ba ne maganar gwamnati ta fito ta ce wai ta bar jami'an tsaro su ci gaba da bincike akan wannan al'amari da ta san da jami'an tsaron ta kutso kai ai cikin biyu ne ai ɗaya ko dai gwamnati ta tsaya tsayin daka a tabbatar da gaskiya domin wannan hukuncin da aka fidda kurman hukunci ne shi ya riga ya karɓi kuɗin jarabawa ɗaliban nan ya linke yanzu kuma gwamnati ta zo ta ce daga asusun talakawa za ta fito da kuɗin nan ta biya wa ƴaƴan makarantarsa wannan jarabawa ina ake haka shi kuwa lauyan gwagwarmaya barista audu bula mabukarti cewa yake kamar yadda muka faɗa tun da farko a fahimtar mu wannan kwamiti bata lokaci ne kawai kuma gashi yanzu ta tabbata bata lokaci ne saboda mai sun gama bincike yanzu kuma an ce an mika wa jami'an tsaro magana su kuma su yi binciken su wanda tun da farko cewa muka yi dacewa a ba hukumomin da doka ta kafa su yi binciken su yadda ya dace saboda haka magana ce ta tun da farko a ce an rufe makaranta jami'an tsaro ku yi bincike idan suka gama abin da suka fito da shi sai a ba da dama a ce to yanzu ko makaranta ta ci gaba da zama a rufe ko kuma a buɗe tan an ce babu tashar freedom FM da ke zaman kafar sadarwa da ta fara kwarmata wannan batu cewa ta yi gaskiya ta yi halinta. Ba abun farin ciki bane a gurin Freedom Radio misali a ce ga wani abu ya samu wannan makaranta da ta yi shekara da shekaru kuma da irin gudunmawar da ta bayar ga ilimi. To amma kuma ita Freedom Radio a matsayinta wato wacce take ɗaya daga cikin ayyukanta shine ta in ta gano wani abu da ba daidai ba ta faɗa domin a yi gyara ah, babu yadda za ta yi an yi abin da ba daidai ba ta gano ta faɗa waɗansu ce ƙarya ne ba haka bane, yanzu kwamiti ya zo ya ba da rahoton sa gwamnati ta gano cewar gaskiya ne ba ta ƙarya ba saboda haka freedom radio yanzu Allah ya wanke ta. To yadda shirin domin iyali ya kasance kenan a shekara ta 2015 da kuma fatan shekara ta dubu biyu da goma 2016 za ta kasance mai amfani da kyautata rayuwar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Yanzu da madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya rika bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Julie Grayson da daidaita sautin shirin da ba da umarni. Alheri ke yi wa dukkan iyalai da 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta ta Dr. Hassan Gwarzo da kuma dukkan ɗalibai da iyaye ke dankawa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri a shekara ta 2016. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.